من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى da baiwa ce da rahama ce ya arzika mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu al'urani mai girma a majalisin tafsirin azumin ramadanan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna suratul shu'ara jiya mun tsaya aya ta ɗari biyu da tara yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara daga aya ta ɗari biyu da goma marubucin wannan ah, wannan tafsiri Allah shi bishi rahama yace wannan ma zakara ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya ambata annal qur'ana lalle qur'ani annal qur'ana lalle tanzilun min rabbil alamin sarkacce ne daga ubangijin halittu nazala bi ruhul amin rayuwa amintacciya jibril ya sauko da shi bayan Allah ya ambaci haka nafa sai koli fi ma ya a cikin abin da zai zo ayyar kibatin kowane irin rikici bihi game da alkur'ani ma'a shayafin da da bayan ƙur'ani saukakken littafi ne daga Allah ubangijin halittu kuma rai amintacce mala'ika jibrilu fice, da cikin mala'iku shi sauko da shi don haka babu wata dangantaka babu wata alaƙa tsakanin alƙur'ani da wani rikici ko tsakanin alƙur'ani da wani shekan ko shaitanni Baƙala sai Allah mai girma ya ce wa mata ma tanazzalat bihi shayatin ba shekannu suka sauko da alƙur'ani ba a ar-ruhul Aminu jibril shi sauko da shi wa ma yanbaghi bai dace gare su ba yasluhu lahum bai ma yiwuwa an yanzilu su sauko bihi da shi wa ma yastabi'una ba su iya wannan ba su iyawa innahum su shaytanun aljannu lama azuluna an kore ani sam'i daga sauraren maganar malayaku. ay an sami kalam al mala'ika an kore su daga sauran maganar mala'iku da ma'azuluna ay la mubaduna an nisan ta su fa taqruduhum al-hafazatu mala'ikun da suke tsaron sararin samaniya su suke kore su bi shuhab da tamrari in sun hau juna don su sauraro maganganun mala'iku sai yula ta tamraro ta halbe su su mutu ko su haukace فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى fala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka bauta ma wani abin bauta daban tare da Allah ma'abudan ahar wani abin bauta na daban bi adami da awahu gairi lahi ta'ala ma'ahu da rashin kiran wani Allah tare da shi kar ka kira a in fa fatakuna min al-mu'azzabina sai ka zama cikin waɗanda za a azaba in fa'alta zalika in ka aikata haka in haka bauta ma wani tare da Allah to za ka zama cikin waɗanda za a azaba da kadiran bisa kaddartawa wal maqsud bin nahyi wanda ake nufi da wannan hani abu mabiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to aka hana to ake wa hanin ka su wani tare da Allah izdan huwa shi annabi kam maqadu yanke bi adami da awa wa ghairillah ya yanke da bai kiran wani in ba Allah ba saboda annabi bai shirka baya kafirci ho a ana magana da al'umma ta yana kasu isu wa anzir ashirataka al-aqrabina kai wa'azi ga dankinka danginka na kusa وهم بني بنو هاشم وبنو المطلب وقد أنذرهم جهارا كما يا مسو وعظ يا مسو غرغدي بياني ا wannan bai ci karo ba da Allah subhanahu wataala ke cewa lil alamin nazira an saukar da Qur'ani don yawa duniya ko halittu gaba ɗaya gargadi wancan gargadi ne gamamme wanda kuma keɓantacce ga wasu keɓantattu ruwa an ruwa ta in za ruhu gargaɗi ne lafin gare su harin bayyane da wannan aya ta sabka annabi ya tara dangi ne na kusa-kusa ya yi musu wa'azi ya yi musu kashe da ya ja kunnen su faɗa da yake fi in zari a cikin gargaɗi ne gare su ya ma'ashara ƙuraishin ya ku jama'a ƙuraishawa ishtaru fasa ku fanshi kanku a wurin Allah kowa ya yi ƙoƙari ya samu abin da zai fansar kai ne a wurin Allah la ughni an min ankum min Allah ban iya kare muku komi na azabar Allah kaga nan ya kira kamar me ya ma'ashar ƙwarashin duk ƙwarashawa sannan komo yana keɓanta wasu daban-daban <clears throat> ya bani abdul mutsallis ya ku ɗaya abdul mutsallim la wani ankum min Allah shay'a ban kare muku azaba Allah ko kaɗan ya abbasu ya abbas bin abdul mutsallim la wani anka min Allah shay'a ban iya kare ma komai na azaba Allah dan goma ban su kenan abbas ya safiya ya ce safiya amma ta rasulillah gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwan ma’aikin Allah, gwaggon Allah. ya ce mata "la'uku ne an ki min Allah shi, abin iya kare miki ko na azabar Allah ya Fatima ya ke Fatima binta rasulillah diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salini ki tambaye ni ma shi ta duk abin da kike so min mali da dukiyata la ubni anki min Allah shay aban ya kare miki azaba Allah ko kadan kowa ya fanshi kai ne da imani ne a gaban Allah kan mutum ya yake kaho da cewa shi suna cikin kabila annabi ko ɗan su annabi ko ɗan uwan uban annabi ne ko gwaggon annabi ce ko ɗaya annabi ce ba wanda annabi zai fansa in bai da imani wurin Allah rawawul bukhari wa muslim bukhari ya rawaito wannan hadisi da imam muslim wa asil haka ka sassafta gehenka ka zan mai saukin kusanta ana kusanta ka kana kusanta mutane kar zama mai kaushi kar zama mai tsauri kar ka zama fitinanne alin janibaka ka tabbasa gehenka liman aka min mu'minin da waɗanda suke biye da kai na mu'minin almuwahhidina masu ta Allah sawa'un kanu min ashiratika duk dai cikin dangin ka su suke aula ko ba cikin dangin ka ba fal ibtida'u bihim farawa da su bil inzari da gargadi li qurbihim don kusancin su ne wa asbaqiyatihim da rigan su dangin da aka ce ya yi musu wa'azi don kusanta su da rigansu waka zalika ahlul muallimi waka zalika ahlul muallimi haka nan iyalin malami aula da alimi su suka yi cancanta da karantarwa awwalan warko, kayan ya karantar da wasu waɗanda ba iyalinsa ba liqurbihim don kusantar ku wa abbatiyatihim ilaihi da kuma rigansu zuwa gare shi ثم الأسبق فالأسبق سوسن ما الذي يقول هذا وين هي رجاية سنة وين هي رجاية أما سوني غرقو وأما لين الجانب أما تقص صفاش والتواضع لكن أن تبدأ واللطف ده تقص صاوى فيشترك فيها المؤمنون ومن يسمي تاريا أتنوا لن كل بقدره ومحله هو نبرغلهم مطعيني da gwargwadon فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وإن أصوك إذا سنصاب مكة أي عشيرتك سودان جنن ناكا فقل لهم كشي مصر إني بريء نينا برأ mimma ta'maluna daga abin da kuke aikatawa min ibadati ghairillah na bauta ma wani Allah wa tawakkal ka dogara bil wawi wa fi qira'atin bil fa'i fa tawakkal ai ka amince billahi da Allah wal takun thiqatuka billah amincewa ka ta kasance da Allah wahdahu shi kadai kama kana anbiya'u kama wanda annaba su a kasance Ya fi ƙuna bihi suna amincewa da Allah min ƙablu kayan kai ai la haf kakka ji tsoro min albara'ati daga barra min al'ashira daga dangi kakka ji tsoron rabuwa da danginka da saba musu in sun saba ma Allah in sun bar Allah ka bar su annabi Ibrahim mahaifinsa ya bari don ya bar Allah bale dangi au gairihim ko kuma wasunsu man a sa amraka cikin wanda suka sa ama al'amarinka fala ta burruka albara'atu minhum barra da su ba ta cutar da kai bishai inda komi don ka bar wanda ya bar Allah komi bai rage ka wa tawakkal ka dogara al-azizi akan buwaye ar-rahim mai rahama ai Allahu Allah allazi amaraka bi zalika wanda ya hore ka da haka wa huwa kafika shi an mai isakka an kulle shi daga dukkan komai Allah zai kisan maka daga dukkanin komai ka bar duk wanda ya bar Allah Allah shi zai kisan maka wa huwa muttasifun bil izza shi Allah ya sifantu da waya. fala yablibuhu shay'un ba abin da kare jaya ne wa bir rahma ya tafantu da rahama fala ka fi janibihi shiddatu in kallabe gehe ne wahala ba ta cikawa da wa kada kana kazalika Allah ya zama haka li jami'il anbiya ga dukkan annabawa kowane annabi da kowane manzo da yallabe ga Allah wahala ba ta cika da shi ba maƙiya ne ba su gagare shi ba su bawaye shi ba ba su gawar suka so gare shi ba kama ta kaddama kama wadda gabata fi ta'aqibi fi a cikin bayani ne akhira kulli qissatin karshen kowace kissa min qasasihim daga cikin kissoshin annabawa ma qaumihim da jama'a ay fawwid ilayhi jami'a umurika fawwala dukkanin al'amuran ka zuwa ga Allah sai ka ci nasara allazi yaraka ubangijin da ke ganin ka ina da kuma lokacin da kake miƙewa ila sala zuwa sallah wahdaka kai kadai aw ila ha ko sanda kake miƙewa zuwa ga wani wani salla min sa'atin ayyukan da in kullu taharrukatihi don dukkanin motsin annabi sallallahu alaihi lillah da'a ne ga Allah komai da annabi yi na motsi shina yi dai bisa ga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan manzon Allah duka da'a ne ga Allah sai jibilla ko jibillar tashi yawa duk zai sauya ta ne zuwa ga ɗa'a abinda ake cewa jibilla kamar abin da yake al'ada da ɗan adam kamar kwana ko kaga jibilla ce shi ɗan adam kamar hamma eh? jibilla ce shi ɗan adam da musulmi da kahari duk za su yi hamma za su yi atashewa za su yi kwana to amma na da irin waɗannan abubuwa sai ya sa ibada ce ya tashewa ya ce alhamdulillah kaga ya atisha ta da ibada in yayi hamma ya rufe baki ne kuma da addini ya karantar ita hamma ai ba ta zikiri ba ba na fi da za a karanta haka idan mutum zai kwanta shi kwana shi nonin zai kwanta shi kwana zai samu nishadin ci gaba da bauta ma Allah nan gaban ya falka sai kwana ya zama ibada kuma ya karanta zikirran shiga kwanan in ya falka kuma ya karanta zikirran falkawa sai zan kwanan ma da al'ada ta ɗan adam kowa na yi shi nashi ya zama ibada ta'atun lillahi duk motsin annabi da'a ce ga Allah al'azizi buwaye an rahim mai rahama wata baka ka fisajidin Allah yana ganin kai da kawonka a cikin masallata ai ka yana ganin ka musalliyan kana mai sallah jirgin jama'a da a cikin jama'a al na ba sallah a da ruku'i wa sajadati da sajada innahu shi Allah wa sami'u shine mai ji al'alimu masani la sani a nisra ba wani mai ji kamar Allah ba wani mai ji kamar Allah duk duniya suna magana ko ina ana magana da dabbobi da mutane da aljannu da kowa kuma Allah na jin kowa abin da ya faɗi lokaci guda wala fa alai shay'un ba abin da ke boyewa ga Allah wa bil idafati ila qawlihi in an hada da kasantuwa ce al aziz buwaye ar rahim mai rahama fatar kuka gairuhu ka bar wani ne wa tawakkaluka alai ka dogara akai ne la yaziduka illa gana'an sai kara ba in ba wadata ba wa daraja da daraja wa rifatan da daukaka tunda shi Allah buwaye ne mai rahaba don ka bar kowa ka kama shi ba abin da zai rage ka za ka ma ƙara wadatuwa da daraja da ɗaukaka. Wa kana mawdu'u sura dama abin da sura ke karantarwa al'amru bi tablighir risala umarnin manzanni da annabawa da su iyar da sakon Allah wani itimaju alai da dogaro ga Allah ta'ala ga duk wani mai nuhin cutar da fa innahu yunajjil mu'minin Allah yana kyar da mu'minai wa yantaqimu min al-kafirina ya azabtar da kafirai هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفات أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون بعد أن الله تعالى bayan Allah ya tsarkake alƙur'ani alƙur'ani an ayyir kibatin daga dukkan wani rikici ma ashafin da da shaidannu wa amara nabiyahu ya hori annabinsa da inzari bihi da ya gargadi da alƙur'ani bayyana fi ma ya ati ya Allah ya bayyana a cikin abin da aka karanta alkahana bokanci wa sifati man ya ta'amalu da sifofin wanda ke mu'amala ma da da shaidannu Eh, in ka dibi mai mu'amala da alkur'ani da mai mu'amala da shaɗannun aljannu ba su maganganun su ba ɗaya na ba shigar su ma ba ɗaya ba ce mubucin su da shirin su ba ɗaya ba ne ayyukan su ba ɗaya ba ne faƙala sai Allah ce hal unabbi ukum ko in ba ku labari ayyuhal kuffaru ya kuka da rai alaman tanzalu shayatin ga wanda shedannun aljannu suke zuwa suke sassaukowa bi ihza لازم إلى الساعين من العصل تتنزل تنزل شو الأنواع الجنون كان سوكني على كل أفاكن دوكا ميوان كريا كذابين ميوان كريا باوي كاذب بني كريا ميوان كريا كذابين أثيم ميوان ساقو فاجر مكياتي مثل علم مسيلمة الكذاب makareci wanda yake النبي نيوهي أكيد wa gairihi da wani ne minal kahana daga cikin bokaye yulquna sam'a su bokaye sukan karbi abinda shaytanun aljannu suka jiyo alkahanatu ai ma sami'uhu bokaye suna karban abinda suke ji mina shayatin daga shaytanun aljannu ila aw ila awamil zuwa ga jahilan halittu, yulquna as-sam'a ma'ana suna bayar da suna jefa abinda suka jiya ga shaɗannan aljannu sai su jefa shi gawa ga jahilan mutane in shaɗannan aljannu suka zo musu da maganganunsu suka saurara gare su su boka'i su ko sai su faɗa ma jahilai awamin hal jahilan mutane wa aksaruhum mahiyawan su zubu na maƙaryata ne fi a ƙawarihim ga maganar wal aksaru bi ma'anar kulli na aksaru ana nufin duka duka boka makareci ne da anna na. muni'u albatta ta ministra kristal don su shaɗannan aljannun ai gaba ɗaya sam sam an yanke su an hana su da ka su zo sama su saurari maganganun mala'iku ba a da nabi bayan aiko annabi sallallahu alaihi tun da Allah aiko annabi sai ta bi saurari matsara sama aljannu ko sun yi ɗorin dogozo sun hau juna su maganar sama sai a harbe su don haka ba su ce komi ba ne su haɗa maboka. amma kayan zuwan annabi haka suke wani ya hau wani wani hau wani su kai sama su jiwa maganganun mala'iku su so su haɗa mu yi to da Allah aiko annabi sai ya taushe wannan hanya ya kashe ta don da sun ka ta su zo su sauraro kamar wanda sun ka saba sai sun haka ɗaya samari na halin sun ka ce wa anna lamasna sama mun nuhe sama fawajar na sai muka cin mata muli an cika ta da harasan matsara cike da matsara ko ina ba wurin ne kuma tsaro a shadidan mai tsanani mai tsanani tsaro na gasken gaske ba tsaro na wasa ba wa ba da taurari wanda suke hannu. to don haka daga bayan an aiko annabi duk abin da boka ya faɗi ƙarya shi kai don masu jiyo maganin ma a hana su jiyo ba zai so su haɗa ba wayumkinu yana yiwa an ya kuna ala babi shi al'aksar dinnan ya zama akan babi ne bi ha gare ta zai isa kayan aiko manzanni ma'ana a cewa aksaruhum mai yawan bokaye kayan aiko annabi ka zubu da makaryata na ko da cikin ana samun wasu 'yan maganganu na gaskiya waɗanda aljannu sun ka fato daga cikin maganganun mala'iku daga sama suka kawo musu sai su sa gaskiya guda sai su kera ƙarya ɗari su haɗa da ita amma saboda mai zuwa inda yi tafali na wawa na gobawa duk ƙarya ga ɗari bai gano su ya gaske nan guda sai ta shashi fafi zalika fafi zalika a cikin wannan ya bummuna sai su haɗa ilal masmu'i zuwa ga maganar da sun ka da sama kaziban ƙarya kasiran mai yawa kamar da annabi ya na cikin hadisi ƙarya ɗari suka haɗa da gaskiya guda wa amma ba'da an hujbati shayatinu an sama amma bayan an sha maka ɗannu daga sama fa kulluhum dukkanin bokaye kazubu na maƙaryata na fi a ƙawalihim ga dukkan maganganun duk abin da boka ya faɗi ƙarya na والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa shu'ara mawaka dama an bace da sautu shu'ara wa shu'ara mawaka ai shu'ara usu'i muggan mawaka allazina duna waɗanda suke banna da shi'irhim da waka waka ta sabon Allah Waƙa ta suka wanda bai cancanci suka ba Waƙa. ta yaban wanda bai cancanci a yabai ba a yi ƙarya cikin yabo ne a ce ya yi abin da bai yi ba waƙa ta alfasha da take motsar da fitina tsakanin mata da maza to waɗannan mawaƙan yadda bai bi'uhumul ba batattu ka biyar Faya ƙuru na ma qalu suna faɗar abin da suka faɗa zaka in mutum na bibiyar waƙa ta mawaƙi to shi ma batacce ne wayar ku suna ruwaito su suna ruwaito waka anhum da gare su ala da isad akan hanyar na fil ardi a cikin ƙasa Wani zalika saboda haka fahim su mawaƙa, mawaka mazmumuna abin zargi ne ko kuma su mabiyansu abin zargi ne bitti bayan saboda sun bi kenan waka tana dafa ɓanna a bayan ƙasa ba wai faɗakarwa ta kai ba in dai ba waƙi ne na ƙware ba mugunyar waƙa alam tara baka gani ba alam ta alam baka sani ba annahum su fi kulli wadin a kowane rahi min auditil kalam na rahunan magana wa fununi da fanni fannin magana muna suna taimuwa yamduna suna shiga suna iya kutsawa a kowace magana ba ruwan bayu jawizuna al-hadda mawaka suna ƙetare iyaka madahan wajen yabo wahi hija'an da zambo in yabo za su yi sai sun tsallake iyaka in kuma zambo za su yi sai sun tsallake iyaka su soki mutum sukar da bai ji ba bai gani ba su yabi mutum da abin da bai yi ba wa'annan su mawaka ya kuluna suna faɗar ma la yaf'aluna abin da ba su aikatawa suna cewa fa anna ma la yaf'aluna mun aikata abinda ba su aikata ba ya buna suna karya. to irin waɗannan waƙoƙi waƙoƙi ne na ɓata masu yanzu ɓatattu na masu bi musu ɓatattu ne duk wata waƙa malamai sun ce waƙa hukunci ta guda da magana da maganar da ka kai da waƙa duk hukuncin su guda in ka yi magana kwarai ka samu lada in ka yi mugunyan magana ka samu lada to haka mai waƙa In ka samu zunubi a sirrilla ka samu zunubi to haka mai waka in waka kwarai ta sai ya samu lada in mugunyar waka ta sai ya samu zunubi ko yanzu irin waka intiraji tun kana ciki kayan zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da kan da kan zaka kan mutunce da irin waɗannan waƙoƙin na Hausa masu faɗakarwa ko to duk kaga waɗannan ai maganganun ƙware na a ciki in ba ka ce yabon annabi ne wa in ma ka faɗakar da mutane akan alƙiyama eh, za ka ga duwa waƙoƙin suna faɗakar da mutane to irin su waɗannan waƙoƙin lada gare su wanda suka yi sun samu lada wanda suka sawa sun samu lada wanda suka biyo sun samu lada ko kuskure sun kai cikin waƙa su Allah ya yi musu ya kai don ba da gangan sun kai ba wurin gyara na sun kai kuskure kamar ma'azu kanin hali da yake ana ba mai gashi waya cikin waƙa ta kaga ba gaskiya na ba kuskure ne haramun na aba mai gashi wuya shi a ɗaya yi amma kuskure na yi to in ka tattara waƙar tashi inda yake daidai ya yawa bisa inda bai yi to nan ba daidai yake ba da cewa ran layya ga suna a yanke rago guda ya zama layya ya zama suna wannan babu wanda ya ci haka nan cikin mallamai cikin waƙa sai dai da zama haka kuskure na yi wannan a gaba a kama shi shi shi nuhi ne faɗakar da mutane to irin waɗannan waƙe irin waƙen ilimi eh, irin waƙen ilimi na addini irin su irin ƙur'aba da sauransu duk irin wannan waƙen waƙe ne wanda aka so amma a bashi wanda an kai shi wadda magabata sun kai shi ka'ala yanzu kaka ta kai ga ana karanta alburda ana kiɗan kalamu alburda alburda aka karanta ana kiɗan kalamu ko shiri ne ana kiɗi to kaga ai shi mai ita da yayi kiɗi an kai mai yayin ta a ba a mai kiɗi yayin ta ba to kaga nan an shigo da wani abu ke waƙoƙi na da wasu magabata sun kai na yabon annabi ko na ilimi sai a zo a tama waƙa ko busa ana a kiɗi ko busa ana yin to wannan kaga an shi da cikin tsari an shigo da wani abu ciki to irin waɗannan waƙoƙin ba su da komi na addini da faɗakarwa illal ladzina amanu Allah ce sai wa masu imani wa amilu salihat masu aiki na gari min shu'ara daga cikin mawaka kamar Hassanu bin Sadiqin da Amru bin Shirridin da sauran mawaka lokacin annabi wanda suke in kahirai sun kai waka sun ka soki annabi da musulunci da sahabbai su ko sai su mai da martani su wanke annabi su wanke musulunci su wanke sahabbai su soki kahirai da kahirci kaga wannan waka ko addini ba aiki da ita waka addini ta kuma cikin su ba mai kalanguwa ko ganga ba mai ganga bale goge bale sarewa bale badujala babu kawai wake ne na a karanta ka jiya da kunni ba kiɗa malla aliyu na manjeci masu masu rusa kiɗa da waka su ka cimma ko bakin mina nan <laughs> to irin da masu rusa kiɗa da waƙa za su ci mabakin bala'i wa zakarullah kasira suka ambaci Allah da yawa ai lam yushgilhum ash-shi'r su waƙa ba ta shagar su ba ana zikiri daga zikiri wandasaru suka ɗau fansa suka yi ramuwa bi hajwihim al-kuffar suka zaji kafirai kafare su zagi annabi su ko su zagi kafare kamar da cikin hamziya ne yana zazzaga kafirai yana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutunci na da mutuncin ubana da mutuncin uwata duk zan mai su sabulu in wanke mutuncin annabi za a zama sabulun wanke mutuncin annabi na yadda da mutunci na ya zube na ubana na uwata su zube na annabi ya tashi min ba'di ma zulimu bacci an zalunce su da hajjul da lahum kafire suka zage su fi jumlatul mu'minin cikin mu'minai falai su bi mazmumina falai su mazmumina falai su mazmumina su ba kasance abin zargi ba bal ta tahtassu bi laysa fil khabar su ba ba a zarge su ba قال الله تعالى الله girma ya ce la yuhibbu Allahu al-jahr Allah bai son bayyana mugunyan magana min al ta magana illa man zulum wanda aka zalunta wanda aka zalunta Allah ya bashi dama ya rama amma ya tsaya bakin abin da an kai wa ta'ala Allah mai girma ce fa ita, itada alaikum duk wanda ya da iyaka akan ku fa atadu alaihi irin wanda yayi muku ta'addanci saboda haka irin waɗannan mawaƙan da suke ramuwa suka yi ga musulunci saboda an taɓa shi wannan waƙa su ba ta da illa mawaƙan da aka zargi masu kiɗa da busa da waƙar da ka shagaltar da mutane daga Allah daga lahira waƙa irin ta shaiɗan irin ta shaiɗana sai alamun lazina zalamu sannu azzalumai za su sani mina shu'ara a cikin mawaka wa garin da waninsu ayyamun kalabin yan kalabo da ko ina za su koma na za su koma ba da mutu bayan mutuwa za su koma su game da 'yan uwansu wanda sun ka fara waka ko na duniya a akwai wanda ya fara waka duniya akwai wanda ya fara kiɗi wani fara kiɗi duniya Allah ya san shi wani fara waka duniya ta shiriri ta to duk wani wanda ya zo ya kiɗa ya waka za a gama shi da wancan a haɗa su da yan uwansu kuma wanda sarkin musulmi yake abubakar Allah shi mai rahama da uwar ta tarra sai ya zo a shi da waziri waziri ya ce mai in mun ga zo a azamu shi a ce bari ne mutum ya zo ce kilafatu mai girma gwamna a ce tsohuwa Allah ya kire ta ce oh yana cin hausa mugu ya ce lalle ya ce to Allah shi gama da yan wanda ce amin ce Allah shi haɗa da yan wanda Allah shi abu yawan da zuwa kafirai eh siyobi za su zuwa za mu ta sarki ce bare mun zo ne zuwa za mu ta yace Allah shi gama tare yan wanda to haka nan Allah ka gama kowa da dan uwa ne lahira ko kware ku kware ta kware wanda haka za a yi lahira wa azwajuhum ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa azwajuhum wa kanu ya'buduna to Allah ya gama su wani Allah ya da mishi wa amma allazina kana thiqatuhum billah amma waɗanda amincewa sai kasance da Allah sun amince da Allah fahum mutma'innuna fi kulli halin su amin dan tsuna masu aminci a kowane hali tashin hankali bai ga su Allah ka sa mu cikin بسم الله الرحمن الرحيم طافين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سورة النمل مكية an sauka da إذا سورة Makka ita هي sura أو 27 aw hamsin wa tis'una aya ta wannan sura tana dauke da aya uku ko hudu ko 95 akan sabanin malamai mawdu'ar ra'isi babban abin da sura za ta karantar da mu tawjihul qulubi huskantar da zukata ila Allah zuwa ga Allah wa adahu shi kadai wanda haka huskantar da gabanka alqibla in zaka sallah to sai ta zuciyarka ka huskantar da ita ga Allah yanzu zuciyarka ba ta bibin kowa in ba Allah ba ba ta jiran kowa in ba Allah ba ba ta ganin kowa in ba Allah ba ba ta dogara ga kowa ba sai Allah ba ta ganin wani na isan mata in ba Allah ba Shi ne fuskantar da zuciya zuwa ga Allah shi kaɗai. wa annal gaiba kuma surar tana karanta ce mu gaibi la ya arifuhu illa huwa ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba ba wanda san gaibi in ba Allah ba za mu zo ga aya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah a cikin wannan sura yutliu alaihi man yasha Allah yana sanar da wanda ya so ya sani min ne cikin bayi ne akwai sanda Allah ka sanar da wasu bayi ne gaibi manzanni da annabawa sai Allah sanar da su gaibi amma sanda bai sanar shi su ba ko su ba sani ba sai ya sanar shi su wala yuttaba'u illa shar kuma na daga cikin abin da sura ke karantar da mu ba a biya komi in ba shari'a ba duk abin da ba shari'a ba ba a biya dai ne a shari'a qur'ani sunnan manzon Allah ijma'i kamar da shewa yake a cikin waka dai ta Hausa yake zama abu uku zo abutina qur'an da sunna da ijma'u ya ku zumaina abu uku zo abutin shehu qur'ani sunna ijma'i waɗannan su ne hujjoji guda uku da ba su da tantama amma kiyasi ana iya samun sabanin malamai kwarai a ciki to shi ma hujja ce ta hudu in ya inganta don shi ba ko wani kiyasi ka inganta ba wani kiyasi da ya inganta bilhasil ma farko wanda ya fara kiyasin shedan shedan ya fara kiyasi sai kiyasta kai ne da annabi adamu yadda shi da wuta an kai shi annabi adamu da lata an kai shi laka ko wuta ka canye ta in wuta ta kama kasa ba ta cinta in an kai wuta sai haka jina ta rufe duk ta canye ta Allah ya sa ka ai sau ka abubuwan da sun kai to sai na ganin kenan shi ya yi annabi adamu tun da shi wuta ne annabi adamu laka ne ka zama wani kiyasin banza Allah ya ce ku yi sujira ga annabi adamu sai tsaya kiyasi a to shi ai da wuta an gaishe khalaqata ni min narin wa halakata hu min tin to haka malamai suka ce awwalu man qasa iblis farkon wanda ya kiyasi shedan don haka kiyasi in ya sa a mashari'a to shi na can wajen gehen kiyasin shedan don haka manya-manyan abin da wannan suwa za ta kantar da mu bancin na raɗe gare su na ɗaya kuskantar da zukata zuwa ga Allah shi kaɗai. Na biyu, a san ba wanda ya san gaibi sai Allah. Na uku, Allah yana sanar da annabare da manzanni ya gaibin da ya so sani. Na hudu, ka a bi komai in ba shari'a Allah na ba. Duk abin da ba shari'a ba haka bi shi ka wahala. Ita Ittabi'u ma iya ilaykum min ko. Surar za ta fara da abin da yake mana nuni zuwa ga gagara da buwaya ta Alƙur'ani wajen kai matuƙa ga ƙwarewar tsari ne da ɗaukakar ma'ana ta da kuma girman sha'ani ne. Sa'annan surar za ta zo ita ma ta bamu labari daga wasu kistoshin wasu annabawa a tattakaice da kuma yawaitawa ga wasu. Wasu za a zo da su gajarce wasu kuma da ɗan haka. Za ta ambata mana a dunkule kista annabi Musa da kista annabi Salih da kista annabi Lo da abin da suka huskanta a wajen jama'a su na azabtarwa da abin da jama'a suka fuskanta ma'ana na azabtarwa saboda sun bi jire ma kiran Allah sun kare ta manzannin Allah kuma sura za ta ba labari a fayyace game da kissa annabi Dawuda da ɗansa Sulaiman da kuma sarauniyar Saba'a wadda malaman tarihi ke cewa Bilkis. Masura za ta yi mana nuni zuwa ga ni'imomin Allah da ya akan annabi Dawud da Sulaiman sannan za ta ambata mana kissa Sulaiman ta yi tururuwa da huda huda da sarauniyar saba da mutanenta a cikin wannan kissa ni'imomin da Allah ya wa annabi Dawud da Sulaiman zuwa su bayyana ga hili da kuma yadda suka tsayu da gode mana ni'imomin da Allah ya musu a ƙarshe suratul namli za ta zo da awoyi masu ƙarfi da suke bayani akan kudura Allah da alamomin girman Allah da iyawa dai da kaɗaita dai da milki dai da sarrafawa dai ga dukkanin halittu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Fasiyin Allahu a'lam bi muradihi bi zalik. Allah dai sa abin da kake ina harufa guda biyu fa'un sinun. don ba wani abu da yanzu daga Allah ko manzo ne wanda ka fassara waɗannan haruffa. ille dai ishara ce zuwa ga ƙalubalantar larabawa kun ce ƙur'ani ba maganar Allah ba ce maganar Muhammad ce to ai da harufa aka haɗa kalima kalimomi ka taruwa su haɗa jumla jumla ka har haɗuwa jumloli su zama mi su zama aya ayoyi ka haɗuwa su zama sura surori ka haɗuwa su zama ƙur'ani. to kuma kun iya haruffan da kuma ku haɗa naku mana ku haɗa naku sai suka kasa sai ya tabbata ashe magana Allah ta tunu sun haka shi shi kadai ya zo da Qur'ani ko ku dukan ku kun gaza ko aya guda kenan ƙarya suka ba maganar mutane ta ba don abin da mutum guda ya yi in taro sun ka taro uba ne suka yi ba ko ga aiki aikin mutum guda na ɗaya da aikin mutum ɗari yanzu duk gonar da mutum ɗari sun ka yi suna aiki mutum guda ko kwana goma ya suna aiki shi na aikin su in dai ba ragga yana ba تلك ودنا اوي دا اكي كرن اي هذه الايات ايات القران اوي هنا القران اي ايات منه اوي هنا القران والكتاب مبينا لكتاب نيم بيناوا مظهر للحق لكتاب اللي بينا جسيا من الباطل دا كريا ادفن بزياده سبا ادبيني اكن قارن سبا هو كتاب منه huwa shi qur'ani hudan shirya ne ai hadin mai shiryawa ne min abdalla daga bata wa bushra kuma bushara ne lil mu'minina ga mu'minai al musaddiqina masu gaskantawa da abinda qur'ani ya zo da shi kuma su da aiki da shi don haka yana musu bushara da aljanna wa bushra lil mu'minina al musaddiqina bihi masu gaskanta al qur'ani to yana musu bushara bil janna da aljanna a karanta shi ta shi الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون na daga cikin fa'idar jan ƙur'ani wurin tafsiri wanda haka sauraren fassara ka saurari karatu ka diba a gani sai ka koyi karatu in kana da himma kwanakin da an gani tafsiri kana dide yadda ala ramma ka ja kana ganin wanda yake horma a kai suna ba su haƙƙin su guda guda barakallahu fi to kai ma sai ka koya ko kuma da na an samu ka niyya da kishin kai ma ka yi tsaye ka koya na daga cikin kuma hikimar ja tun mai wasara ya dan wasara ya wasara ya gaji sai mai ja ya ja kayan shi dan huda <laughs> sai ya dan haɗa yau <laughs> na allazina da salata mu'minai waɗanda ka tsaye da sallah bi ayya ha? su zo da sallah na ala waje ya bisa ga fuskar ta wa yu'tuna zakata kuma suna bada zakka yu'tuna zakka suna bada zakka wa hum su bil akhirati game da lahira hum su yuqinuna sun sakankanci ya alamuna ha sun san lahira bil istidlal da gaho dalili dalili na aya da dalili na hankali na sarari da duk wanda ya ga yadda ake ɗaukar ƙwara busassa a sa cikin ƙasa kuma ta tarke ta zama ganye ya san Allah na yadda da mutum ba dai masu abin nan ɗin doya dasa haka ko shika shika doya ake ko dasa ta ake doya eh dasa ake ko alhaji haruna shika ake ko ana shika ana dasa ake ko bayan yanka ta aka yi ba a sarkin Asar? Ah, kuma ba lokacin ruwa ba ko kamar irin ga zahi ya danganta ko hmm. to sai a sa ta duk sauran da su da shi sai haka sun shigo kuma to kai da kan haka san ganin wannan don an turbuɗe mutum ya mutu kuma an tafsai ba abin mamaki ba ne hmm. to ah, bil istilali wa uidahum aka sake maimaita hum an ka ce Allah yi yuqimuna salata wa yi yutuna zakata wa hum bil akhirati kuma hum yuqinun lamma na bainahu bai bainal khabar saboda an raba tsakanin ne tsakanin habai saboda haka aka sake maimaita hum din nan innal lazina la yu'minuna bil akhirati إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم وهم في الآخرة هم الأخسرون Allah subhanahu wata'ala ce innal ladzina la yu'minuna bil akhirah haqiqa waɗannan da ba su yi imani da ran lahira ba zayyana lahum a'malahum mun kawace musu muggan ayyukan su alqabiha masu muni bi tarkibi shahawa ahalin jahil da shawa a kansu hatta ra'auha hasana har suna ganin babbakon ayyuka farare abinda ba daidai suna gani ne daidai bi ara'ihimul batila da ra'ayinsu batacce, sai zan abin da ba daidai ba suna gani ne daidai fahim su ya amma amahuna suna ɗemuwa ya tahayyaruna suna ɗemuwa fiha cikin muggan ayyukan din ha saboda munin ayyukan inda na aurin wala'ika waɗannan allazina lahum su'ul azabi su ne waɗanda adda baka azaba ashaddu anwa'i mafi tsananin nau'in azaba wa huwa al shine kashe su a fagen daga walasur da kame su a matsayin fursunonin yaƙi fi duniya a duniya wa hum bil akhirati humul aktharun kuma su a lahira su ne tababbu su ne masu cikakka hasara la'anna masirahum ila an-nar dan makomar su wuta khalidina fiha abadan da za su dawo ciki har abada Allah ya kare وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك كي النبي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء أكيد النبي كي النبي لتلقى القرآن ana baka Alƙur'ani. yulqa alaika ana kawo maka shi bi shiddatin da tsanani Wata ta kawo sai ka karɓe shi Wata alamahu ka san shi wa ta'huzuhu ka rike shi min ladan daga aimin inda daga wurin hakimin Allah mai hikima alimin masani fi zalika game da wannan Wata wa ka yi aiki da shi kama nazala kama wanda ya sauko a cikin wannan kalima akwai sanarwa da cewa neman ilimi akwai waya aka ce latulafal qur'ana shidda farkon ƙur'ani da aka fara ba annabi sallama shi ne shine ikra bismi rabbikal khalaf a cikin kogon hira amma kayan a bashi su aya biyar ne mala'ika jibril sai da ya kama shi ya mace shi mala'ika jibril wa mai fiffike ɗari shidda ya kama annabi ya mace shi annabi ya ce sai da wahala ta kai min kul sannan ya sabbe ne shekaran ce ban iya karatu ba ya koma kama annabi ya mace annabi ya mace sai da wahala ta kai min duk wasu kai mai ko kato mace kari ya murƙushe ka a ƙara bane mala'iki ya sake ya koma kama shi mace har sau uku Kada tun daga nan Allah kan ta mu lallai ba a samun Qur'ani kwance haka salalan la ba a samun Qur'ani salalan dole sai an wahala sai an ji yunwa an ji kishirwa an yi hankulin walakanci an yi hankulin wahala an gaba ne to sannan daga baya a kai gadaɗe kuma ya ba ƙur'ani ba don harkokin duniya haka suke komi sai an wahala komi na sai an wahala ba kwance ba kawai haka aka samu wanda an kai ruwa ya kwanci ne a an ka tashi girbi ne zai girba da na sani to da haki ko hakin banza to da saboda haka sai an wahala musamman shi ilimi kun ga annabi Musa da Allah ya gama shi da wanda zai an wani ilimi gare sai da ya wahala guzuri ya rika ya tafi a ƙasa mai nisa kuma guzurin ya ɓace kuma sun ka wahala ce kai laƙar laƙina min safarin na na saba wa hadda ya ta mu akwai wahala gari da mun wahala to haka ne amma kuma shi ko ƙur'ani Allah ya mai wani saukin da bai wa komi ba akwai bambanci da mai bida alqur'ani da mai bida wani abu wanda ba shi ba mai bida alqur'ani in ya dauri ya kirshe ya garje samu zai amma bai bida wani abu ba shi ba ba lalle ya samu bai na ya samu yana zai samu amma wani na kan sani kamar da aka faɗa kwanan baya wani na kan sani tsakani da Allah ya yi shekarun da aka yi firamare da sakandare na da ɗan ƙur'ani bai same shi ba shekara goma sha biyu ko a ce mutum ya shekara goma sha biyu ƙur'ani ya kabe bai samu ba kuma yana da cewa da aka biɗa ta bisa hanyar biɗa ta kuma bai samu ba amma sai aka wanda shekara hamsin sittin kasuwa a yanzu bai samu ba ko babu su ko ko aka kaso tun shekara sun sun kauce har yanzu ya yi kuɗi to kaga shi ƙura'ani Allah ce wala kada ya al ƙura'ana mun sauƙaƙe ƙura'ani mun sauƙaƙe shi to amma da wa da iya karanta shi da haddace shi da fahimta ta yau da Allah sauƙa shi to shi ko ba zuwa ba mutum zai shi zaman ne ko shi kwanci ne sannan kuma ya san shi ba shi yiwuwa sai dai cinka daga nesa Allah ka tarar da mu littafin ka wa fihi wujubu ta'allum ad-din a cikin wannan aya muna fahimtar wajabcin neman ilimin addini fi kullu shay'in ga komi komi ka nemi ilimin addini bin naƙali da ciratowa, me amma na bin naƙali da ciratowa, ba ilimi na kai ba na shaci wani a na kalduwa ina aka ruwaito wa ya faɗa a wani littafi to haka aka addini amma haka da kace an ce ka za haram na to wacce an ce ya halatta ko an ce ba a kaza to wacce ba a yi haka kawai bisa iska baka san ina an ka ce ba a yi ba ina an ka ce ana yi a shi addini bin naqali ina ka ruwaito wani wuri ka cirato kama ja aka kama wanda ya zo min inda lahi daga wurin Allah wa bayyana hun nabiyyu allazi ya bayyana shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam linnas ga mutane to addini wajibi ne ya zama haka ma'ana kenan dole mu karanci hukunce hukuncen Allah a cikin littafi ne mai hikima da sunnan manzo ne sallallahu alaihi sallama. sannan mu san hukunce-hukuncen sahabbai hukunce hukunce da sahabbai sun kai da fatawoyin da sun kai da ijma'in su da inda sun kai saɓani da sanin maganganun malamai da ijtihadin su don mu fa'idanta mu haskaka da maganganun su to mafi kyawun hanya ta sanin haka shine dogaro ga tafsiran alkur'ani tafsirai ga sunan na magabata sun hitsa tafsiri na magabata yanzu da bi tafsirin farko wanda duk shi an kawara duniya tafsiri tafsirin ibnu jarir tabari yau shi ibnu jarir tabari ya rasu shekara ta ɗari uku da hijira ɗari uku ha ɗari uku kacal da hijira shi wanda ya rubuta tafsirin nan shekara ta ɗari uku da hijira ya rasu kenan kahin ma ɗari uku har ya yi littafin ka san littafin ko mujalladi nawa na mujalladi goma sha talatin mujalladi talatin amma juz'i talatin amma cikin mujalladi goma sha biyar ko wani mujalladi juz'i biyu ne juz'i goma sha biyar mujalladi talatin kuma tun hijira na ɗari uku cibiyar ɗari uku ha ba dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku kenan yanzu rasuwa ta nawa kenan ɗari ɗaya ɗari uku ɗaya za ka cire ha cikin ɗari hudu kaga dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da uku da rasuwa dai to yanzu iri dai kana kawo magana ce wanda ya kawo magana ko shehu ana kawo magana dai ya kawo magana dai ko sa ranar a halittu kakannin shehu ba a yi ba an kai shi duk wanda ya tafsiri duniya baya ne yake amma wani jalalai da ya sani don haka duk abin da ya sa abu jalalai sai shi ta faɗa shi ba mu cikin jalalai ne shi ne ko labarin wanga tafsiri na farko ko da ido bai gane ba tafsirin ka bale ya karanta shi ba dai ya san ma'ana ce. to kaga iri ne bai ma kamata shiga magana cikin addini ba don ko littafin addini bai sani ba bai ko sarki idanu ne ba to dole dai sai mun dogara ga irin waɗannan littafan tafsiri littafan hadisi littafan fiqhu hmm sunna to waɗannan su ne abin dogaro wajen gano hukunce-hukuncen Allah da sunnan manzon Allah da maganganun sahabbai da fatawoyinsu Allah ka sanar da mu ilimin addininka ka haskaka mana alƙur'aninka ka yahe mana mu ka daidaita mu da sawaba kai mana maganin matsalolinmu Allah muna roƙonka alherin duniya da lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani ba muna neman ka tsari da kariya da garkuwa daga sharrin duniya da lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka har yau muna ƙara addu'a ga mai bada kuɗin sayan mai Allah ya saka mai da alheri ya biya mai buƙatoci na alheri da mu gaba ɗai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh